الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إبقاتا لتبت الله الصلاة يتيتي بأمين شوي ونود تبت يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا تشعب كراتين دغلي تافيا المسائل الجاهليه التي خالف فيها الرسول أهل الجاهلية يا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى السادسة بعد المئة من شتون شاتو غوتواني من هي نجا نبي صلى الله عليه وسلم وعلى اللي زابا جاهلية جبانا من هي نزابا جاهلية في جنا اللي يرادو أما جاء عن الله Eh, lafake na be daga ba su yace wannan lugwa imani jibe su yace imani jibe tuci imani jibe litafi ji imani jibe fali kiyami imani jibe kaddara eh, zula imani jiga aljanna yi gaskiya na yi gaskiya sirati gaskiya zaba kabari da bani ma kabari dan bani zula nole a ta su yace aka lai dora kubaci ma a jan gargaje kan haji imaniya a zaba yace ce a beya nga wale a fanke ne ta lugwa wallazi na kafaru amma unziru muridun zai ja ci mana bona a ci maji kafirci na a fanke na biya aina jan gargadi ci wani lugwa ko ji gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam yana wanda bai na sukun alama tutuci alama tutuci ala bai ajibe ci be ji bu ta ce ci buya magalayan doro pau ba ci ma amma wasu ya ci betu cin a ganin dundu a tuba da mi'a alkufru bil yawmil akhir min yana za jahiliya ce fi jina alkufru bil yawmil akhir aji ci bai fun alkiyami lala ga jagan aina ai za ku na izaman nga iga ke sukun waro fatan ci aji gobe a na lama buhusu ne ba ga aliki awa aba unal awwalu nan da kun da kwa ne gogali ani na wasu kun hmm an ba ta ga yayi na lama butu na khalqan jadida in wa ga ga ne ki a ke biya ne ki fu e fu be do na ke biya ne ki ngole aji ma ne ne be fu alkiyami alalima alkiyami gaskiya ya bana alita ya san wabe ki ga alita ya zawon gina khalqa zawon da akbaru min khalqin nasi ko sako na majali ta yin zawangi daga wudan gwanin gangani a gan zawan ja su a biya lawan tun da bai ji su a dai sauki gan na wa gan ga su a lawan kuwa da bai ji wuce su a dai sauki gan ko ta afa yi na bil khalqil awwal ta bugo alkiyami gaskiya sandoro ji shiru ya alkiyami wata zawadu fa inna khairaz zadi a takwa yawa da zana da na magi alkhairi gane kiyo da suya suci asaminatu ba'da almi'a at-takzibu bi illa. eh la gama na zala da gugun gangani da suci mushriki je ne da ya gube suci a dai ne ga da jin rayuwa ya tsawa ga su ya ga zuwa ni in ila ya tuna duniya na mutu wannan haya rayuwa tu ya ji rayuwa ma da tsawa ga sun wa jani wa ma yulikuna illa dahar kama la alaihi sallallahu alaihi wasallam ga man ahabba liqa Allah sanan ga waga gumbe so ci na ahabba Allah liqa'a so ga waga gumbe wa man kariha liqa'a Allah sanan magan nafu yan gumbe so ci na kariha Allah liqa'ahu so yace so annafu nan wa gangani duyi nan e bona na diga manin kun min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu ade da da mine ba zan do mine musu kwa ga yo lai sa baino baino turjuman na ji gogana da saka ne ba fa yanzuru mana minu wa ya taka gwalo ne fala yara illa ma qaddam ade na wale na fa tunu le jona fa yanzuru ash'ama minu wa ci kafa ba ci tilebe fala yara illa ma qaddam ade na wale na fa tunu le daga jona ku na e nara e sun da yana wallo bi shikka tamra kama bi gafiyan don binayin faman kana yarju liqa rabbihi falyamal عملا صالحا wala shirk bi ربه rabbih ahada a hada ya da wani na na kumula ku ya ya gangani be sai ci na sai ci lugu da alheri fi atu ba'da al-mi'a 109 nga atakzibu takzibu bi ba'd ma akhbarat bihi rusul an al-yawm al-akhir at-takzib ga manada la'ada bi ba'dhi ma akhbarat bi rusul da sashe na tuci shi ya labari ne anil yawmil akhir yin fa'al kiyami ne kama fi qawli ke ba sa kullu tun ga ulaika jama'un shi allazina kafaru bi ayati rabbihim najaji kafirci bi ayati tayi wa liqa'ihi bi guguna gungangani da tuci na no ko a gama na zala dingi a ji zazaba kabarin ko za nuna cawo ma kabarin ku ga fuwa likiya ni dambu dole aji ma ne gangani bai ya wuce shi Allah kiyaye wa min ha min yumbo at-takdhibu bi qawlihi gama na zala da bana su ko latuna gagan maliki yawmiddin ẹ̀tùnàmú kí ẹ yọ mú di ìnìyàn nígbà ní fún àlìkìyà ni kí wọ́n gan bá wọ́n náà lọ́nà ẹ̀fọ́ àlìkìyà ni múlìkì yẹn sọ̀kú yọ ní mọ́ni múlìkù ni yọ mú sí kí yẹn nà ìlà ìlúwa hídìl kahar aláwọ̀ ẹ̀tùn ní kéétì nẹ́jẹ̀ ìkò ti dẹ múlìkì ta tiẹ̀ ńdọ́ndọ́ náà gáwó gan ìkún ni me kume shi wudaba wala kullatun e ya mi ga inna no ji ga ko kuli ki an wudaba wala shafa'atun e gwatama na ji ka mushriki ji amfani da kafiri ji na wani ki an wudaba ana wa ga wani no do ga mushriki ji ji ati le ga adiwo annabi ce ya labari ya alkiyami don bai buga da la imana ji yabo ali alkhairi ya alkiyami amma la ga wa da na ga imani na a ta da sai ga a cile to bai yi imani ga ya ai da gishi a mai da kiyo a mai da yawaji ka alkiyami gatun inna inda na lahu inda na inda wulal husna a yaji alkhairi a maji a janna wuce ya guna biyu ko laji ganewa ɗaya eh, ko lamarin don recite word recite ewu alhali sai ta ga lantan fa kuma muwa duk mala wala duk min Allah shi'a dukiye je je ji wa je amfanin doro e bayan su ranar ci ma faki eh, eh, fikiyo eh, kullatu relationship na ajeje zaina a kawun gayi zajeje inga zakaza dai mu wa ga ya bata bani zakaza ji kaza amma zakaza mu wele ga unga kaza ne wa fawuya ba ga la diga ne ba wele ga ya bata bani nan e zabe ji zakaza wa ga alidan nan wele alhali su zama kima buta kuti wani da wani a su sai ne daraji ya ce gan ake mutane ya mai ne ga ajiyar za ta zaga da yawan kawo ya kem na mutu abunan wani kawo mana wata ce ne ya fara ya niga da da yau mai shirin mar'umin a fili ya za sai bice ya ju wa ummihi wa abihi wa sai biki babu sai bikin nun ko wa sahibatihi wa banihi waɗa e ba sai bi ci bi gangani wato ya e gishi da kulle mulkin minhum yau mai izin shanun yugunihi ya e fi alkiya da bai la an saba bainahum dan ya da sakani abu wala ya tasahalun ya fi alkiya da bai wata kasta asbihim yi dan gibon wuce fatan ga jike ga za yau ji gani ako zai inda wani a ainihin mutahabu na fi jalali al-yawma azilluhu fi zilli yawma la zilla illa zillu al-akhillahu ba'dhum li ba'dhin adu zai ji ya yi jo ne fara kiyami a gaje a gaje makire da shi inda gwa zai gaje da sun sai ci na wai zai ta haju na finnari fa yakulu du'a fa lil ladina takbaru inna kunna lakum taban fa hal antum mughnuna anna nasiban minan nari Ase gomi fino nu saji de zai lami tuale a ganga ya ga ife lami fi jabo nga ya hiki ne anya sashi ya zaba ga na kullum fi akpata gani ga iso fina ba inna la kaji akama baina libad azazu mai bu kuti ke zan fari ga rabbana ya wasu yake a cikin zifaini min al-azabi so ko azaba da ta tu ya yabo da zaman shiga nya ayo no ne al-qudatu jan amfani ba nga ji amfani ji ba ba ali ibrahim ji amfani rizqa ala ibrahim li abi azra za zat naman aliha inni araka wa muka fi dalalin muni mun ji amfani son baga ji amfani ji yi ni anabi nu de ni anabi nu ti ji amfani darba allah masala lil ladina kafaru imra'ata nu imra'ata lu tin da ta ta ta tabdini min ibadina salihain fa ta ma falam yughni anhu ma min allah shay'a annabi aga safiya da dangi ne kire ga la'uguni an la'uguni an jimin Allah sha ne a kujawa daga bayan sai ci bwa ko wala shafa shafa dan shi masu dole shafa'atu aga a da shafa'atul manfiya mu da shafa'atul musbata Shafatu na ji tabbatar wani ga shafa'a na ji ya zai shi ga imani a ci ga tauhidi bayan da sako ga yanzu ne jinan bayan na masakon ga yarda nan. man da zai shawo inda hu illa bi iznihi wala yashfa'una illa liman irtada amma ya gwata ji kafiri amfani wa matan fa'uhum shafa'atu ash-shafi'in ko mun gane ko zai ji magani da imani a su ta cikin kaba'iri wani a tangwa da bana anan ga shafa'ati li alil kaba'iri min ummati mutazila da yan bidiya mutazila da yan bidiya shi a gaijin karuyan ash-shafa'atu amma shafari na mushirki shi ya wuna wa beri noyi nan ya zaɗi fudu jibu tu ya zaɗi mai tara jibu ga kila wace ja shi ga awu na shi fa na inda lam ga zamu shiga tan gwaye ta su kobo ralu qaidat li wasita ne bi taymiya elaborate more on this point wa qawlihi da ba na su kun lati daga illa man shaida bil haqqi inda gwaza ya ga jiri da gaskiya na wa ya ya'lamun amma da ilimi na bi ma'ana ba na ya gwata ji amfani nan a ga da ga jiru la ilaha illallah ya mai bi ilimi nan a sha al ilmu shartun min shuruti la ilaha allah al ashar al asharatu ba'da al mi'a 110 qatlu alladhina ya'muruna bil qist min an nas min ne ga jahiliya ji sai jinon qatlu ya alladhina zalashi ya'muruna bil qist ajan fe di forube adalci minan nasi min ya zawan gijo nan nawa ji gani ako mini ne za jahiliya shi ce jina. nan to yahudi shi to nasara shi to batan gole zane ya ga fi jahiliya ne ga nunan aja fiye lawo da zai jige ji foro gangani da adalci mini ya zawan gijo nan zai gajan wa zina aja fiye na zawon shi ko wani ya fira na ga nan musa ga laifi ta hasa ila hangairi waka da jibu ta ga mai na jimiya nan la a nan na kaminal masjuni ngo na ta da mine zai ga gana ngo na da ganin kurkuku ko wani ya jama'a na bi lutu shi a ga akhriju ala lutin min cikin ya na bi lutu jima jama'a shi zai ji ma ni biyu da zan ya ji an yanzu shagon nan idan munasun ya tataharuna aga na bi shaibu ga launa rasuka ku yi bandan joji ba da rage ka yi gaji kiyo ki ga futa ku annabi ibrahim alayhi salam kula da ce gunan kun sako ji ku na na rukuni dan wa salaman ala ibrahim ko eh to ko sai ya labari yake bani isra'ila jogan aw ma ja ku rasulun bi malata wa anfusukum kan dole tu tuci da riyaye eh, ye uci ace tare ta gaskiya ye eh, na bai goyana fariqan kazabtum tucin da shi ga gama nazo wa fariqan taktuluna tucin da shi ma yujiki yawo ka to annabi sallallahu alaihi wasallam mushriki jo so mitin jiga yuji kiyo agu wa yadhum kullu bikal ladina kafaru li yuthbituka au yukhrijuka au yaftuluka wa yamkuruna yamkuru Allah wallahu khairu al-makirin yahudiji a suke jikiyo a suke makin su jibe ya a ga nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallamu a na rajulan ya ga zawuna ya kula radiyallah wanda ya ka annabi Musa ga ruwa a cibe gungayin nan malaya san yi da bika ne luka ko ya ji shiri ga ga wu fakuruj azu in yi laka minan shi ya bugo tabiya da dibiyo da ne ji a forugan da ya tun kirki a ce kawai tun dade, a ce ya a ce ya kwanci ya ci cinan wọ́n di kí àwọn wọ́n ba ẹ̀nà àjàwá gángan ní aláàbí kí ọ aláàwù sashen hadisi yadda ta samu shi ba min isra'ila ya ci bayani a dinda kina agubu sare a ganze a ganze ga so ji wazi fi shawara ne la ga damuwa ji a ne bi so ko dan yi bata chawu daga lajin ka ga kabila sare nan lokacin lokacin lasari dai tun zan do fike lusha go fike ko يقتلون النبيين لا نبي يسقوا غير الذين يأمرون بالقسط من الناس zama la alaihi sallallahu alaihi wasallam dan zane zane ajiya ba ba ga fari ya bi mai zane annabi ga ku annabi wuna zane ya annabi so ko wuna wato ki ga uzuri ki mun zawo kashi zane man na ki waje takati ci hali gwa annabi ta bi wuwayo ne sai an kaliganci ko mun gani amma ya zagi dan da ja be ji je ko ke ja gunu ne nan ke ja da gunu jirani nan no jana ko ke gulafi kadariya ji nan ke mishrimin ya sulmulisi nan ke abu mansur al-hallaji nan da makamantansu sashi ya zawo ce an goci wu an goci zu an goci ya zuyo an gwaci kanan an na ji wuji ganin kirki ajin a cin ya akwati ba baba a wuce shi ya jeje ajin ya ra'ayin ku mun karan fali ga yiru biye bi fa yana miyar sati fa misali fa yana sati fa kalbi wa zalika dhafu ko mun gane ga mai tijani shehu tijani ya shi a cikin wuce wani ọ̀rẹ́ láti yóò ló ṣan ná ẹwọ́ ẹ̀dànfàrà òfin ni ẹwọ́ ẹ̀kí ọ ẹwọ́ ẹ̀dànfàrà màánà ẹwọ́ jẹ̀bù fake money ẹtù bẹ́ẹ̀ labarin yẹn náà wọ́n jùgbọ́n jùgbọ́n lẹ́tùkùn jù ní kí ọ ìjúnyàn na fito littafin tijaniya jo a da littafin da mai gayetu gayetu budu gulamani sirrajja la miftahi tijani mandoci from shinkrit nga kan nga jiga ne bo le kakuno ge le ri ne bena la no sine ge je di di a ti waga ga kan ri de jina ba won ti ga ba to be di kiyo a fe so nga le di ne ya mu ne bi ki ti mi ne na de ge wa di kiyo e wa yi baba olugo la gan ti ka ka o ti kem nan doro yin na ge ba ne le le الحادية عشر بعد المئة al'imanu bil jibti wa tagut min yana zama jahiliya sai na ga ima ji be jibti ran be taguti ko ji ana ko alali ma sai ga alaji kafu ci be taguti ma fur be taguti wa yumin billah faqad istamsaka bil urwati al wasqa ibn qayyim ma ga ya tagut na gayi ma tajawaza bil abdu haddahu min ma'abudin aw masbuhin aw muta'a endo na wujiga bi ya katu mini ene ya e ya jibuta ko e, lami duko ya e ji biyayya yanin imani billahi ma ji wanja so gajin alkufur bi taguti wa mai yakfur bi taguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al wusqa fale gan aljibt wi da ya ji siri nan at taguti ci kiyo gamana kuci yanda kina na ji buta ci maji ce cana kwai bili ko ko zai je ji fi nan ko zai je ji biya wuye ni ne gangu guna ko zai je ga ko ne ga lalli yo ba ci ben mit na jini ta ya ce cana ga ne ne bata gafi ni ya a tagu ta kim na majiji bayani ya ta ashara ba'da al-mi'a amma ga kalmar ci mai yadi amfani da lafazin ya tagu ta mai rifa rifa a gan da musulunci ba ke ba ni wa gada ita ta ibn qayyim nan ku mursala a ga ga majazi ta gutu amma e ga wani eh rifa ga zane ga ga majazi da wani wanda musulunci ba ko ladi ganewa kan wacce ita ta yi tawili yau ta durar sanniya nan a labiya we a gawagan man na gai ji dawa lo bidiya nan ta gutu amma e ke gawagan gai bane man na ji dawa lo bidiya nan waji ke wazu musulunci ba ni waji kafira na it depend on ki yana wai jino ki mai yana wai gano ebona zan me ti kawo ke di to to ja gari zan me ti e giye shi ya ne goro ga ta gutu tutu ne yo ta gutu etlo ce gwamnati ta gutu gaba ne gogon ta gutu ce gogon ta gutu memba ya pdp ta mutu memba ya atc ta mutu zanduwa shagaje ta mutu sai ungugi ani gino muje muje mu kaje tsagutan nan waɗe ne wani gaci ya miso ko ji gane ko wale ga yi bin da za a eh, ebe eh, eh, na zamu ce sai doktor makanta kwanfi shirin da gafi ko? Allah kiyaye asani ya ta ashara gogu gube ci ba da mi ako 102 ko 112 eh, tafdilu al mushrikin ala al muslimin e eh, la dini ya mushriki ya fa la ta ta dini ya muslimi jo ta ashara ba da mi'a al haqqi bil batil ala gaskiya bai gamane a jan ke ba lima talbisuna al haqq bil batil kila ya la gaskiya bai gamane shi ke ba wa taktumuna al ya ce la gaskiya so wa antum ta'lamun yaso mabiyo zanweci bidiya wa lawuwa amma ka kayan shirin tuna suna wafe kayan tuyo har wa har an kare wa ta bidiyoyin labun ganganci ko ko ila ya ila imani muhammadu jama'in rozu gashi duk wa furu akhiru ya ce bai ga ya jibiya ya ya azu ya ji kafin ci gani duni e gani lana e bo zai jiga imani imani bo ku ci ga da bena alaji ke alaci ya no jiga ne ku zai ji kafiri na kokari na so ji fondoro ne ne ji kafiri do ja o ji an ko fata kunu na sawa ya ce le ji zai yi kafiri na ajiye man ajiye da ranar musulmi jiya walan tarzo hankali yahudu wannan nasara yahudu bai nasara ji ajiye a ajiye da ranar dona ko hata ta tabi a millatan musu ga mutu ya kwa ko mun gane so wale gan ana gaskiya da gamana ya ji ke a jan ake ba zanuwa ci ji yadda ba ba ni ga gagan mishan ji ji kafiriya alaliman to yana kadi kafara allazina qalu inna allaha thalithu thalatha alaliman to yana kadi kafara allazina qalu inna allaha wal masih ibn maryam alaliman to yana lam yakun allazina kafaru min ahli alkitab wal mushrikina ko lam yakun allazina kafaru li ahli alkitab ila min aba ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillah ko ebogo nole zaman lafiya mun jiga a gaga mishan jiji da ne no ina ala zaman lafiya annabi ki yayi imani jin allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmi ulaika lahum al-amn wa hum mutadun e ji adalci waji gane ko e ga do ji bi na kuma azulmu zulmatun yawma al-qiyama ya ke zainin doro layu ko ji gane ko lamari shi dan bo ne za nu saji da zai ga da skill da experience je ci ya wuce wannan a ga bi sai da wanda ga zai nin doro anu ja mu amru min al amn aw al khawf azau bihi wa law radduhu ila ar rasul wa ila ulil amr minhum la alima alladhina yastanbitunahu min eji bu ya ce ce ni mana ce ce ajin yi na? da sauransu ne fata wanda ni ne ja Allah zaman lafiya bi aminci bi alkhairi bi nan ko ji gane ko wọn àdìgá dé àjàgá hmm, zàdégá àdérí dáná ǹjìyún lẹ́gá àti mùsùlùmí tí ọ̀nà náà kó mùsùlùmí jì mọ́ ẹgbẹ́ ẹ̀gẹ́ mission jì àdínì ajá mọ́ pátá nígbà yẹn dìbò tayọ. wọ́n lè gàmọ́nù náà ló jíjìn yẹn mùsùlùmí náà náà kó wà kí á bì kí á fògán ọ sáà ṣe yẹn. lamari yiri nene ibn zan wati washe be mishan wo man o kun ya mishan wo kashi ya ce wa duyin wo ya ji makwabci wo kun ya ta da sauransu ga ya ci mu la la sai musulunci ube to yi ko da sauransu su kwa ube ba wu ne kiwo unde ba wo to ba mu de ba wa nga ali at least dai fa alkiya ne abin ta ashira ba da ilmi ako kitmanul haƙƙi ma da ilmi biyi ɗaya zaɓe gaskiya ma wuso mini ya fiye zaɓa jari a shiga bane wani lima tambi sunan haƙƙa bilbatil wa taktumunan haƙƙa Yamaila, gaskiya su. wala annabi náà níbi wasallam ga man su ila an ilmin ilmi ga giga yace ilimi faka ta mawuci musanan ajama Allah bil jami min na ragu da zalimi min jami ragu da zalimi min jami jiya e mina e bogo e da bi kafu ngami to ga cin ana ga mi ci susu fa sakin na inna lazina yaktumuna ma anzalna min albayinati wal huda da la sala da ne ci mi ne ba wujo gani be bayani jina in ba di ma bayyana lin nas fil kitab bayani ya bayani wuci da litafi wannan ko ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum Allah inun yahudi yo ga nabi Muhammadu gaskiyo a tafsir wuri fil litafi awu amma wasu to aso mushriki shi wa ga zainin doro ya ninni cikin yuga ayyadukum bi wayi da an takumu lillahi masna furada kuma tafakkaru ma bi fa'ilukum min jinna an do ga ta fa'i ga Muhammadu gaskiya ga wannan fa addini ne dai dai gura rama ngo ji ga nyako aga ke ga gun e kan yiyu ku ba wuta gun ni a ta mi so fo ja ga gamani wazo a so tiye ne gaskiya yi nare amma ki eh to en bidiya ji bayni a da sifan timanul haqqi ala gaskiya su ebo ne da ya fita ce tishe bidiya ga gaskiya laya amma ebo son duniya da son zuciye tuye gban da son mulki da mabiya wagan wuje folowa shi fi ngo diga nya ko gan be mu ya mu walu nan su bil batili ji e ko sawa bin na jwa gaskiya wuce ji kiyo wa gaskiya wuce so wa lagboro wu mabiyu ja eza shishi wafe ji dawa ne ne kaku na ga mun ga na ya nan mun fe jin be gan mu ci aka wura ne bo ne lawo ji kiyo mun fani da bugo alayka bi tariqil haqqi ai mutu ya koyi goro wala ta tauhid killati salikin gaji damuwa ga zai lamu ya koyi goro na duk wama wa iya ka wa tariqil batil mai nan gan be ko dide wala ta gatar bi kasratil halikin gaji rutewa be be ja ja lakaci ma duk ne mu ko mun gane الخامسة عشر بعد المئة 115 قاعدة الضلال قاعدة يجي وهي القول على الله بلا علم ngai ezun gagun da dini ya ce ce ma yi ilimi yayin wala ta kulu bi alsina cikum alkaziba e ga gabe gintare ji fi zuwa haza halalun wa haza haram gan ne halalin ne haramu bi taftaru ala Allah al-kadhiba yabo bi an gama sun taso yace ma innal ladina yaftaruna ala Allah al-kadhiba la yuflihun zai zu gama da taso yace na a jarabwa قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق Ma تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يبقى يزوزو غمانو تاتويتي يزوزو غمو دان دينيو babu ya dalili da sokwe ma wuji kiyayen wuji ga titan ya nga manan manyan fanja da sai su to da ya ce fatawa imamu maliki nga wuya fatawa sai na man sabunci eh rijiya nga wuya fatawa wuri yanzu nan ba ni masu kun zan ga chafe ji to katu katu a sai juma da sai ji kiyo sai ya fatawa zan ga ce za sai gin to gabe za wani la gin ga za mu da ba ji mu da ya fatawa ni addini amanu ne raga nan ga gumbiya wa ma wuce min ilmi illa qalila mun jiga dole ya bane waye man ko waye ustazu ko waye sheikh ko ya alaramma ko ya karbi kallawo ko ya gafata malam ko jiga na ko a ga dole a ga jiwo ne waya ya nu an e takeici to specialization wa gura ci bo be zanu ci zanna di su deyo mun jo ga mu ga di so ga ndo ci kashi zanne fiki wuɗe ojo gaju ga fiki on ga yanda ciwo zanne tafsiri wuɗe ojo gaju ga tafsiri on ciwo ku fiki ku ji liman ce mama ba mai uji islamiya jike ka tun jan kala ko bu ji ga complicated e gango tina ga gunin bo azun bo ko sallah nan kun ji an ku ke ndoro wa tiwa shikenan ba ta mai bishau ɓata ya zanuwa ga sheikh ɓata ya zanuwa ga akarwa kallawa ɓata ya ga afa kallawa shi ke nan wuce ne ga wancan aku gani yanzu da son gaki jin ga jabiya ko wuce ga ga tubu za ta kallama rajulu fi ghairi fannihi a tabila jayi idza ga daga outside his own specialization wa sai bibi kiyo ya ga mamaki to ya ga ne luwa nan wa ga wani kiyo wa ga wani. e gogo man kazzaba alayya mutamidan an ga su gwamnati tambe diga ngena fali tabawa maqadahu minan nari wa da nu ya minu shi na waga ala hadisi alibi juja ji tabbatarwa ga hadisi wuce haka su bada la hadisi da a ji hujja mu gada shi shofe bin nan nan waga ga tale wa ga ba shi an yoye na bu an ni ma a ga wayo je na ma ga wayo ga ga da nan go yau mali ba wa nan ma mu ba wa mi tuma gashi shi wani to ya gani shi yi ma ne ya ce ci gangani bai to shi yi ba man ga kafin ja a wannan wal ilmu inda Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk